yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren uku ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1433 daidai da 25 ga watan march shekara ta biyu. wannan kasar shine na 243 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Idan jama'a ba su manta ba muna cikin kitabul jana'izi, matattarar da ke bayyana hukunce-hukuncen rasuwa da al'amuran da suka shafi ƙabari da likkafani. da addu'a ga mamaci da yi wa mamaci sallah da yi wa mamaci wanka har zuwa abin da ya shafi hukunce-hukuncen takaba da makamantansu al’imamul bukhari Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya ce babu ihdadil mar'ati ala ghairi zawjiha babin da ke bayani akan hukuncin mace ta yi takaba ga wani wanda ba mijinta ba abin da ake nufi da takaba shine nuna damuwa da rashin yin ado ga ainihin mace tambaya anan ne, ko ya halatta mace mahaifinta ya rasu ko kaninta ko ɗanta ko wanta ta zauna kwanaki ko watanni ko shekaru ba tare da yin ado ko makamantan haka ba na'am a cikin shari'ar musulunci ya halatta mace ta zauna cikin nuna damuwa da rashin yin ado ga wani wanda ba mijinta ba amma kar ta ƙetare kwana uku amma mijinta za ta yi mishi a matsayin wannan ta kaba har watanni hudu da kwana goma sai dai karatun da za mu tattauna a yanzu zai bayyana mana cewa yi wa miji ta kaba dole ne amma yi wa uba ta kaba ba dole ba ne yi wa ɗa ta kaba ba dole ba ne yi wa ƙani ko wani ɗan uwa ta kaba ba dole ba ne amma miji dole a yi mishi to kada ƙwaƙwalwarka te tunani irin tunanin yamma wato turawan yamma cewa to yanzu ke nan miji ya fi uba a'a kar ma kai wannan tunanin balle ka nemo amsa shari'a ce Allah haka maɗaukakin sarki ya shar'anta da al-imam al-bukhari ya kulla wannan babi sai ibnu hajirin yace qala ibn battal babban malami al-imam ibnu battal al-maliki yace al-ihdad bil muhmala ihdad sunan takaba kenan da larabci ihdad yace ita haɗin to ha ƙarami ne ko ha saɓe ne mara ruwa kar a karanta da ikhdad ka a ɗora ɗigo a sama ka kuma a ɗora a ƙasa a ce ijdad sai dai ihdad me ma'anar shi imtina'ul mar'ati almutawaffa anha zawjuha min az-zinati kulliha min libasin shine matar da mijinta ya rasu ta daina yin ado tun daga sanya tufafi na ado wa tibin da sanya turare na ado wa ma da kuma duk wani abu wanda za a ce na ado don haka ku rinka kiyayewa na ado ba a ce ka ta sanya tufafi ba za ta sanya tufafi amma ban da na ado za ta sanya turare amma ban da na ado za ta sanya zobe amma ban da na ado za ta sanya agogo amma ban da na ado za ta sa ɗan kunne amma ban da na ado akwai bambanci tsakanin tufafin ado da tufafi wanda ba na ado ba to turare ma akwai na ado akwai wanda ba na ado ba mata suna da nau'in turare iri biyu wanda za mu zo mu tattauna karatu a kan shi nan gaba bukhari zai kulla babi nau'in farko shine turaren da ke kashe musu warin hammata da warin mara da kuma karnin jinin haila wannan turaren to ko tana ta kaba za ta iya sa shi domin shi wannan turaren asali ba tana sa shi ba ne don ƙanshin shi ya tashi a jikinta asali tana sawa ne don ya danne duk wani ƙarni ko hamami ko warin hammata don haka ko tana ta kaba za ta sa kitso akwai na ado to ba za ta yi ba in tana ta kaba amma akwai kitso na tsabtace kai to wannan za ta yi shi to haka za ka yi kiyasin duk waɗannan al'amuran baki ɗaya sannan kar ka manta wannan babin jiya mun shige shi amma na ɗauko wata mahanga ne wadda na tattauna magana a kanta cewa ado da ake magana kuma yana da dangantaka da irin matar da wadatarta da kuma irin al'ummar da take ciki mun tattauna wannan ajiye insha Allah to sai ibnu battalin ya ce wa kullu ma kana min dawa'il jimaa da duk wani abu wanda zai jawo mata sha'awa ko kuma a yi sha'awarta to ba za ta yi shi ba ma damar tana cikin taka ba wa abaha shari'u lil mar'a an tuhidda ala ghairi zawjiha thalathata ayyamin lima yaghlibu min law'ati al-huzni wa bahjamin min la'a min alam al-wajdi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato halatta wa mace an tuhidda ala ghairi zawjiha ta yi ta kaba ga wani wanda ba mijinta ba kamar ubanta ko ɗanta ko ƙaninta annabi ya shar'anta mata za ta iya yi salasata ayyamin kwanaki uku kar ta wuce kwana uku lima ya ala zan min lau'atil huzn saboda irin baƙin ciki da damuwa wanda ya yakan mamaye zuciyar duk wanda aka yi wa rasuwa wa bahjamin min alamil wajidi da kuma irin yadda ainihin wato zafi ke kaiwa matuƙa wajen raɗaɗi a cikin zuciya na wa yahjam ko min alamil wajidi da kuma irin yadda raɗaɗin zafi yake mamaye zuciya walaisa zalika wajiban amma sai malam ya ce amma fa yin ga wani wanda ba mijinta ba ba wajibi ba ne littifaƙihim saboda malamai sun haɗu ala anna zauja akan cewa shi miji law talabaha bil jima'a da a ce mahaifinta zai rasu a daren yau kun tana cikin bakin ciki kenan mana mahaifinta zai kwanan keso kenan zai kwana ba a ma binne shi ba sai aka bugo mata waya babanki ya rasu yanzu karfe sha ɗaya na dare a wannan halin kuma dare sai mai gidanta ya neme ta da ya yi jima'i da ita lam yahilla laha man'uhu fi zalikal hal bai halatta ta hana shi ba a wannan halin jama'a kun ji shari'ar musulunci ake karanta yanzu wa sayati fi kitab at-talaq yace in Allah ya kai mu babin da ke magana akan hukuncin sakin aure to bayanai za su zo dangane da baqiyatul kalami ala mabahith al-ihdan sauran hukunce hukuncen takaba za su zo insha Allah Allahu akbar jama'a kun ga yadda ainihin wato malaman musulunci suke bi suke fayyace addinin musulunci don kowa ya zama da basira wannan malami ibnu battal yau kusan shekarar shi ɗari tara da wani abu da rasuwa ba malike ne zauna yi wa bukhari sharhi mujalladi tara na zo da sharhin shi na kana ga ibnu hajirin da kanshi yana ɗibowa daga cikin wannan sharhi yana kawowa cikin sharhin shi kullum wannan yana nuna maka yadda malaman musulunci suka fahimci sadaukarwa to wannan gwagwarmayar yanzu tana daga abin da ake ƙoƙarin gyara tunanin matasa su fahimci cewa musulunci ane mai hidima ne saɓanin in kai karatu na bature shi kuma karatun bature kullum ƙoƙari kake ka kai yadda yake za ka yi ta ci tun a nan duniya shi yasa an kuna 300 level wani ɗalibi ya mutu sai ga ɗalibai suna ta jin tausayin shi a ce ayya bai ci komai ba bai ci komai ba ayya saboda dama ana yi ne don a samu mil ticket a je a samu national cake a ɗanɗana Allahu akbar shi ko musulmi aljanna yake ne ba wa qawluhu fi tarjama da bukhari yace ala ghairi zawjiha a cikin babi din nan ya ummu kulla mayyitin ghaira zawj to duk wani wanda ba mijinta ba ya shiga ciki sawa'un kana qariban aw ajnabiyan na kusa da ita ne ko na nesa ma'ana mace za ta iya wa ubanta za ta iya wa ƙaninta to haka da a ce mijin ƙawarta zai rasu sai ta yi wannan takabar ba ta saba ba da a ce malamin suna islamiyya zai rasu sai ta yi wannan ba ta saba ba tunda malam yana cewa kariban au ajnabiyya wa dalalatul hadisi lahu zahira ya ce kuma hadisin da bukhari zai kawo ya kafa hujja da shi za mu ga zai bayyana haka ƙarara domin za mu ji wasu matan sahabbai an yi musu rasuwa ko ubanta ko ƙaninta ko ɗanta ya rasu amma kuma ta yi ta kaba kwana biyu zuwa kwana uku walam yuqayyidhu fi tarjama bil maut abin da yasa a cikin babin bai ambaci mutuwa ba li annahu yahtassu bihi urfan saboda mutuwa ce kawai ake wata kaba dan an ce babanta yana da mota mota babanta ta kone ba za ta yi zaman ta kaba ba dan an ce babanta yana da bunsuru bunsuru ya mutu ba za ta yi zaman ta kaba ina fata an gane dan haka mutuwa mutuwa ake nufi ta shi wannan din walam yubayyin hukumahu amma imam al-bukhari bai bayyana hukuncin ta kaba ba cewa wajibi ce ko ba wajiba ba لأن الخبر دل على عدم التحريم في الثلاث وأقل ما يقتضيه إثبات المشروعية ya ce domin hadisin da ya kawo cikin babin ya nuna ainihin wato cewa ba haramun ne mace te wani ta kaba ba ma damar ba ta wuce ainihin kwana uku ba matukar ta kuma iya tsayawa ga abin da shari'ar musulunci ta da ita jama'a wannan duk sharhi ne akan babin imam al-bukhari ya ce haddasana musaddadun haddasana bishr ibn al-mufaddal haddasana salamatu ibn alqama an muhammad bin sirina kala malam muhammad ɗan sirina babban malami ne har imamu malik ya karantar ya ce tuwufiya binul li'ummi atiyya ɗan gidan wata malama mai suna ummu atiyya cikin sahabbai ya rasu ɗanta ne ya rasu radiyallahu anha Allah ya ƙara mata yarda falamma kana yau thalith da yini na uku yayi daga rasuwar an kwana ɗaya biyu rana ta uku da'at bi sufratin sai ta sa aka kawo mata sufra turare ne wanda amma aka shafa shi sai kaga kamar hoda yake ga kanshi yana yi sannan kuma yakan dan gyara launin fatar mace shine asalin sufra sai ta sa aka kawo mata fatamassahat bihi sai ta shafa a jikinta wa qalat sai ta ce nuhina an nuhidda aksara min salasin illa bi zaujin an hana mu mu yi takaba ne fiye da kwana uku in ba ga mijinmu ba to wannan ɗana ne ya rasu yau yi ne na uku za ka zo ka ji a cikin wata riwaya ba wai tana da buƙatar turare ba ne amma sai ta sa aka kawo mata sai ta shafa a kuncin dama ta shafa a kuncin hagu kamar a ce mata a malama lafiya sai ta ce ba ina buƙatar turare ba ne amma ina son in nuna takabar da nake yi to yau ta ƙare tunda inda ina cikin yi ba dama in shafa turare ina fata an gani yadda ka ji wannan riwaya ta zo illa bi zaujin wannan hadisin ya zo kuma illa li zaujin ya kuma zo illa ala zaujin duk ma'ana ɗaya ne قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت إمام البخاري babban malamin shi al-Imam al-Humaidi Abdullahi ibn Zubair wannan malami shine malamin farko da Imam Bukhari ya fara kawo hadisin shi in ba manta ba Baƙuraishe ne gangariyan Baƙuraishe kuma malamin hadisi malamin sunna Imam Bukhari ya ce haddathana al-Humaydi malamina al-Humaydi ya ba mu hadisi ya ce haddathana Sufiyanu, Sufiyanu ibn Uyaina ya ba mu hadisi shi ake nufi anan yace haddasana ayyuba ibn musa malamin mu ayyuba dan musa ya karantar da mu yace akhbarani humaid ibn nafi'in humaid dan nafi' tabi'i ne ya ba mu labarin da ya samo an zainab binti abi daga zainab yar Abusalama, agolar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce a lokacin da mahaifinta ya rasu tana ciki haihuwarta ita ta ƙare ta kabar da uwarta take yi to sai annabi ya aika yana son ya aure ta aka zo aka ɗaura aure yana shayar da ita har annabi ya buƙaci za a tare ana shayar da ita sai ɗan uwan mahaifiyarta sai zo sai ya karɓe ita yarinya ya yaye ta ƙarfi da yaji lokacin yaye ma bai isa ba aka je aka tare da ainihin uwar tata to Zainab ‘yar Abi Salama, ƙalar tace Lamma ja a na'ayu Abi Sufiyana mina Sham, yayin da labarin rasuwar Abu Sufiyana ta zo daga Sham, to ku riƙe wannan wata batar na ta faru a nan domin abu sufiyana dai ba a sham ya rasu ba a madina ya rasu to za mu tattauna me ya faru nan aka faɗi haka ta ce yayin da labarin rasuwar abu sufiyana ta zo daga ƙasar sham da'at ummu habibata radiyallahu anha bi sufratin fil yawmi salis yar shi ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ta sa aka kawo mata turare a yini na uku famasahat aridaiha famasahat aridaiha sai ta shafa wa kuncinta dama da hagu wa zira'aiha sai ta shashafa wannan turare a ainihin hannunta kamar man shafawa wa qalat sai ta ce inni kuntu an hadha laganiya ba ni da bukatar wannan turare fa laula anni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu ba dan naji manzon Allah yana cewa لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث بحالة ما تدد الله دران اللاهرة takaba في يد kwanaki uku ga wani mamaci ba illa ala zaujin sai ga mijinta fa innaha to idan mijinta ne to hiddu alaihi arba'ata ashhurin wa ashara za ta yi mishi takabar kwanaki goma watanni hudu da ainihin kwanaki goma to asali kun ji saboda yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da mata suka san addinin musulunci yanzu mahaifinta ne labari ya zo mata ya rasu sai ta zauna tana ta kaba kwana na ɗaya kwana na biyu kwana na uku da yini na uku ya cika sai ta sa mata turare sai ta shafa a kuncinta haka dama da hagu ta shashafa a hannayenta haka to saboda kada jama'a su ce a lafiya kika yi haka sai ta ce ba ina buƙatar turare ba ne amma ina son in karya wannan in kawo ƙarshen wannan takabar da nake ta mutuwar mahaifina tunda da ba takabar nake ba zan shafa turare amma takabar da nake ta sa ba na shafawa to ɗauko turare in shafa yanzu ya nuna takaba ta ƙare ina fata an gane kaga yanzu wancan hadisi wancan ta yi wa ɗanta ko wannan hadisi kuma wannan ta yi wa ainihin mahaifinta ina fata an gane to kafin mu tafi da nisa bari mu ɗan tattauna wannan mas'alar kaɗan wanda aka ce ainihin wato da'at ummu habiba ya ce hiya bintu abi sufiyan almazkur yar gidan abu sufiyan ce ma'ana yar uwar muawiya ce wa fi qawlihi min ash-sham nazarun to cewa a cikin hadisin da aka ce labarin rasuwar abu sufiyan ya zo daga ƙasar sham wannan magana akwai magana akwai abin dube yace li anna aba sufyan mata bil madina bila khilaf baina ahli al ilm bil akhbar duk malamai masana tarihi masana hadisi sun tabbatar da cewa abu sufyan a madina ya rasu ba malamin da ya saba haka wal jumhuru ala annahu mata sanata 32 wa 30 wa qila sanata 30 mafi yawancin malamai suka ce shekara ta 32 wasu kuma suka ce a shekara ta 33 bayan hijira ya rasu ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده بذلك إلا في رواية سفيان بن عيينة هذه ابن حجر babban malamin duniya ne ya ce tun da nake ban taɓa ganin hadisin da ya ce abu sufyan ya rasu a cikin ya rasu a sham ba sai a wannan riwaya ta sufyan ɗan uyaina wa azunnuha wahaman ina zaton wannan riwaya kuskure ce waɗannan malamai ne ke magana authority ne ke magana kai malamin islamiyya karka irin wannan maganar kayi wauta waɗannan hukuma ne a cikin ilimi amma kaga duk da haka sai ya ce wa azunnuha bai ce yanke sai ya ce ina zaton akwai kuskure a ciki wa kuntu azunnu annahu hazfun minhu huzifa minhu lafzubun yace a da ina zaton cewa ko an share lafazin ibnu ne ibnu abi sufyan ina zaton da haka abin yake cewa lamma ja'a na'ayu Ibnu abi sufyan dan gidan abu sufyan sai nake tsammanin ko an share kalmar ibnu din ne li'anna allazi a na'ayuhu min ash-sham domin wanda labarin mutuwar shi yazo daga sham wa ummu habiba fil haya ummu habiba tana da rai huwa akhuha yazid ibn abi sufyan shine yazid dan abu sufyan allazi kana amiran ala sham wanda a lokacin yake gwamna lakin rawahul musannif fil idad sai dai kuma imamul bukhari ya sake ruwaito wannan hadisi a can gaba a cikin babin da ke bayani akan hukunce-hukuncen idda min tariqi malik ta hanyar malik wa min tariqi sufyan sauri haka kuma ya sake ruwaito shi ta hanyar sufyan sauri kilahuma dukkanin su biyun da imam malik da sufyan sauri an abdullahi ibn abi bakr hazmin daga abdullahi dan abi bakr dan hazmin an humaid ibn nafi daga humaid dan nafi bi lafzi da lafazin hina tuwfiya anha abuha abu sufyan ibn harb yayin da babanta abu sufyan dan harb ya rasu ya ce to lokacin da na ga wannan riwayar maliku ya ruwaito haka sufiyanu dan uyaina ya eh, sufiyan dan sauri ya ruwaito haka fa zahara annahu lam yasqut minhu shay'un sai na tabbatar cewa waccan riwaya ba wani abu da ya fadi wa lam yaqul fihi wahidun minhuma min ash-sham sai dai da imamu malik da sufiyanu sauri ba su ce daga sham ba a tasu riwayar amma a cikin riwayar ibn uyaina ita ce aka samu cewa daga sham to yanzu ibn hajar nan yana nuna maka an samu Zuzu kenan domin maliku amintacce ne Sufiyanu ibn eh, uyaina amintacce ne Sufiyanu sauri amintacce ne mafitar hadisin gaba ɗaya guda ɗaya ce amma kuma sai aka samu cikin su uku mutum biyu bakinsu ya haɗu mutum ɗaya ya zo da wani ƙari wanda ƙarin kuma ya saɓa wa abin da ike shine aka sani shine tabbas ya rasu a madina ne waɗannan da ba su faɗi madina ko sham ba kaga sun zauna lafiya wannan kuwa da ya ce sham to ya ja matsala don haka sai ya ce kuskuren daga gare shi ne ina fata an gani sai ya ce wa kaza akhrajahu ibn sa'd fi tarjamati ummi habiba min tariqi safiya bint abi ubaid anha thumma wajadtu alhadith fi musnad abi shayba ibn abi shayba qala wa haddathana waki'un haddathana shu'ba an umayd ibn nafi' wa lafzuhu ja'a na'yu akhi ummi habiba aw hamimin laha fada'at bi sufra فلطخت به ذراعيها ibnu hajar ya ce to sai kuma aka samu wata riwaya wadda yake ta yi kama da wannan ita kuma amma ita kuma ta saba don ita ta zo da bayanin cewa dan uwan ummu habiba labarin rasuwar shi ya zo ko kuma shirikinta eh e, ko kuma hamim ko to shine kenan me kamar mu a musulunci ba a cewa mace a ce tana da aboki sai a ce kamar wani abokin arziki ko wani makwabci ko makamantan haka wa kaza rawahu darimi an an hashim ibn al-qasim an shu'ba lakin bi lafzi inna akhan ibn ummi habiba mata aw hamiman laha aka ce wani dan uwanta ko kuma wani abokin arzikinta ya rasu a cikin wata riwayar kenan wadda darimi yayi ورواه أحمد عن حجاج ومحمد بن جعفر جميعا عن شعبة riwaya ta وترواية أحمد كما أكتي إن حميما لها مات wani abokin arzikinta ne rasu min gairi taraddudin anan ba a ce dan uwanta ko abokin arziki ba sai cewa wa itlaqul hamimi alal akh aqrabu min itlaqihi alal ab dan uwa a ce abokin arziki ya fi kusa da a danganta ga uba me yake so ya ce yanzu yana so ya ce to ya tabbata riwayoyin nan kuma ba ɗaya ba ne labarin rasuwar miji a ɗan uwanta ya zo sannan kuma labarin rasuwar ubanta ya zo don haka mafita hadisan a nan ba ta zama ɗaya ba sai ke cewa faka wuyan van inda hava don haka zaton da nake na kuskuren sufiyan ɗan yana sai ƙara ƙarfi an ta kunal ƙisa ta'addadat akan cewa wannan kissar to ta zan daban-daban ne li Zainab wato ga ita Zainab an gane ma ummi habiba tare da ummi habiba wato abin ba so ɗaya bane ya faru gare su inda wafati akhiha yazid a lokacin da ɗan uwanta yazidu ya rasu labari ya zo mata thumma inda wafati abiha abi sufyan sannan kuma labari ya sake zuwar mata da babanta ya rasu la mani amin zalika wannan ba abu ne marayuwa ba zai iya yiwa ɗan uwanta ya rasu an aiko an gaya mata babanta kuma ya rasu an aiko an gaya mata sai cike da cewa wallahu alam yanzu ya kwana akan cewa kenan ya tabbata gaskiyar lamari lafazin cewa mina sham din nan to akwai kuskure a ciki domin dai ya tabbata rasuwar ɗan uwanta daban rasuwar babanta daban to dan uwanta ne rasu a sham da ɗan uwanta ne aka ce da ɗan uwanta ya rasu labari ya zo mata daga sham to dama a sham ya rasu amma babanta ƙaulan wahidan ya rasu a madina ne kuma sai aka ce yayin da labarin rasuwar babanta ya zo mata daga ainihin sham don haka sai ibn hajar ya ga kuskuren nan ya faru ne daga sufiyani ibn uyaina wannan shi ya fi sauƙi a danganta ina fata an gane don in ka ce ba za ka kuskurantar da riwayar Sufyan bin uyaina saboda amintacce ne mahaddaci ba sai ya ce to ka fassara mana ya za a yi kuma labarin ya zo daga ƙasar Sham tun da dai ba a Sham ya rasu ba a Madina ya rasu in ka ce to ai ta yiwu ba babanta ba ne dan uwanta ne sai a ce to ai riwayar Maliku da Sufyan Sauri karara ta ce babanta Abu Sufyan kuma wannan hadisin ne ake nufi an fahimta jama'a Eh, wannan yana daga cikin wuraren da zaka ga amintattun mutane ƙwararru kuma kuskure ya kama su a cikin riwaya saboda dama ba ba ainihin mala'iku bane ba annaba bane qala haddathana isma'ilu haddathani malikun an abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm an humayd ibn nafi' an zainab bint abi salama akhbaratu zainab yar abu salama ta ba da labari ga humayd dan nafi' waɗannan abubuwan fa suna ta nuna mana mata suna karantar da maza a zamanin salaf kamar yadda maza suke karantar da mata a wannan zamani an fahimta maza suna tara mata su karantar da su mata suna tara maza su karantar da su domin wanda yake da abu wurin shi ake tafiya in kun ce ku maza ne ya mace za ta karantar da ku sai a ce ku nemo namiji ya karantar da ku sai aka laluba ilimin da kuke bukata kuma babu wanda zai karantar da ku sai ita ya ce shi kenan kun zama girman kwabo talaka ya girma sarki girman ku bai amfana muku ba ina fata an gane don haka in har mace ta iya sai a bata damar ta karanta manyan malaman duniya dukkansu sun koyi karatu a hannun mata su al'imamu suyuti su al'imamu zahabi har al'imamu zahabi na cewa wani abu da ya mai ciwo a tarihin rayuwar shi ya ji labarin wata babban malama tana karantar da ilimi yakin tsaye tafi wurinta tun daga ƙasar sham har masar yana zuwa aka ce shekaran jiya ta rasu ɗan fodiyo mahaifiyar shi ta karantar da shi kakar shi ta karantar da shi ruƙayya to ba abin da zai hana kawai babban abu shine dole ne a tashi a yi tattalin ya za a yi mata su yi karatu waɗannan ana faɗin fa tarihin farko na musulunci ne. wannan abu da kuka gani ya samu mata a ƙasar hausa ba shi ne musulunci ba shine an bar mata sun zama injin ƙyanƙyasa kawai sai dai a aure ta ta haihu kawai amma ba ta da rabo a cikin ilimi har aka waye gari su kuma matan sai zukatansu suka mutu ita dai kicinta dai a samu abinci ya daɗi a same shi akan lokaci ba abin da ya dame ta da sanda take zaune tana girkin nan ga wasu can na ɗiban ilimi tsere mata suke sai zan bata da kishi akan haka yasa dole a samar da gyara a cikin wannan ainihin tunanin wanda yake rugurguza tunanin mata idan mata suka yi ilimi ilimi mai zurfi abin yana da albarka saboda laushin zuciyarsu suna da haƙuri suna da danganta suna da dangana wajen su bi a hankali su karantar ina fata an gane amma har al'amarin ilimi ya zo tsarki ya tabbata ga Allah a yanzu sai ya zama karantarwar mata ta zama lalataccen aiki yanzu ba mai daraja ba ne da ka ji wata hira wadda aka yi da wani babban mutumi asalin shi ɗan nan zariya ne ya je london inda ka ji ta a bbc jiya da shekaran jiya da aka sa ta saboda irin tambayoyin da aka yi mishi masu muhimmanci sai da na koma kan net na kwashe abin nan din na ajiye daga ciki aka ce ba ka ganin daga abin da ya rugurguza harkar ilimi a ƙasar nan tamu mace in mijinta ya rasu ko kuma ta rasa wani abin yi sai a ce to bari a saman mata karantarwa kafin ta samu aiki wannan me yake nunawa wato karantarwar ta zama wani aikin banza kafin ta samu aiki to bari abin ko kuma mijinta ya rasu ba ta da yadda za ta riƙe yara sai a ce a saman mata karantarwa za ka ka tafi public schools makarantu na gwamnati ka je ka ga ga matan nan suna ta saƙa suna ta hira suna ta ainihin samartaka da sauran wasu malamai sai waɗanda Allah ya kiyaye me yasa saboda kawai an ɗauka ai kawai matata tana can tana karantarwa a lokacin 70s da 80s duk abin da ya tashi kawai sai a ce ke A eh, ki je ki karanta teaching line kawai shi kenan ki je ki karanta education za a kai ta WTC shi kenan kawai ita malama za ta zama hakikanin al'amari jama'a matar annabi sallallahu alaihi wa sallama as-sayyida aisha malama ce amma malama ce jidari jidari ka kalli almajiranta su urwa gogaggu ne su kansu a cikin ilimi dalili saboda malaman su mata goge wajibi ne a baiwa mata wannan muhimmanci to a wannan munasabar kuma zan tsaya in yi magana dangane da wani hadari da muke fuskanta wannan hadarin ne yayin da a wannan zamanin ba a bai wa mata ingantacciyar dama ta karatun addini ba sai kuma wai ka ji mata sun fito suna son su yi gogayya da ainihin mazaje wai sai ka ji an sanya tafsirin mace a rediyo ka ji ta tana ta shirme wai ai malama wanta ta yi wa'azi ita ma wai an samu ɗan majalisa kaza wai zai sa wa'azinta wai saboda mai wai gender sensitivity wai a kula da mata mata ma ya kamata a basu kun ba su kula wajen karantar da su kun ba su kula wajen samun ilimi na gari ku je ƙasashe da suka yi ƙarfi akan musulunci irin ƙasashen saudiya kasashen masar ku je ku ga yadda ake ba mata dama ta ilimi irin yadda ake baiwa maza dama ta ilimi har college of education ake har fce ake yi amma ta mata zalla saboda matan su da dama kuma sukan fuskanci haɗari idan sun tafi karatu wannan shaɗanin malami yana so zai mata taimako za ta ci jarabawa amma kuma yana son ainihin ta biya musu bukata wannan shaɗanin ɗalibi zai koya mata assignment amma zai ce sai sha ɗayan dare a tafi bayan lecture theater me yasa so wajibi ne a bada muhimmanci game da al'amarin ilimin mata Allah madaukakin sarki ya taimaka gashi nan ainihin wato ta ce an Zainab binti abi salama daga zainab ɗar abu salama akhbaratu zainab ta bada labari ga umaydu dan nasa قالت تتي دخلت على Habiba حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم na shiga wurin ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa qalat sai tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu na ji manzon Allah yana cewa la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhibbu ala mayyitin fawqa salasin bai halatta ga matar da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta yi ta kaba wa wani mamaci ba sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai in mijinta ne sai ta arba'ata ashhurin wa ashra watanni hudu da kwana goma thumma dakhaltu ala zainab bint jahash ita zainab da take ba da wannan labarin agolar annabi ce sai ta ce sai kuma na shiga ɗaki ko gidan zainab yar jahash ita kuma matar annabi ce dan kar sunayen su ruɗa zainab ɗin farko da take ba da labari yarinya ce agola ce zainab ta biyu ita kuma mata annabi sallallahu alaihi wa sallam ce zainab bintu Jahsin ta ce sai na shiga wurin ta tsina tuwasiya a koha a lokacin da dan uwanta ya rasu sada abdi tibin sai ta sa aka kira aka sa aka kawo mata turare fa masat sai ta shafa wa jikinta sun makalar sai ta ce mali bi tibin min haja ba ni da wata bukata dangane da ainihin turare غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر يقول أكم منبر ينجي من ذا الله أنا وأزينا تشوى لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تعد على ميت فوق ثلاث bai halatta ga duk wata mace da ta yi imani da Allah da ranar lahira ta ainihin wato yi wa wani mutum ta kaba mamaci ta kaba sauka salasin sama da kwana uku ba illa ala zaujin sai in mijinta ne arba'ata ashhurin wa ashra shi za ta yi wata hudu da kwanaki goma a cikin wannan hadisi akwai darussa masu ɗimbin yawa da wannan hadisin da waɗancan da suka gabata dukkan hadisan suna nuna mana irin yadda sahabban nan mata suka ƙware da ilimi ta yi abu ne sai take so ta bayyana dalili ma'ana jama'a kar ku ga haka siddan na ɗauko turare na shafa ba wanka ba biki ba wata sabuwar riga ina son nuna muku cewa ta kabar da nake ta ƙare to ita wannan ta uku sai ta kawo cewa saboda ta ji annabi yana wa'azi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta ce a kan mimbari kenan matan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba su dogara da cewa tun da su matan annabi ne ba za su zo wa'azi da ake wa jama'ar gari ba za ta zo wa'azin annabi akan kan mimbari ne wa'azin ma'ana ba a ɗaki ya gaya mata ba sannan yana nuna irin yadda matan annabi sallallahu alaihi wa sallama suke sa hankali da sa ido shine ne dukufa akan karatun ba za ta dogara da cewa tun da mijinta ne yake yi bari ma ta tafi da ta cin aya in sun je ɗaka yayi mata ba ko kun fahimta jama'a kar ka taɓa dogara da cewa kai na musamman ne a wani abu da ake wawa so ka ƙiɗi ba ku kiyaye wannan musamman matan malamai da matan 'yan boko a nan in na ce malamai ina nufin malaman ahlus sunna idan na ce 'yan boko ina nufin 'yan boko na gaske musamman waɗanda ke karantar da no da makamantansu they used to be very technical ɗan ƙa'ida ne in ka shiga nan jami'ar Ahmadu Bello sai ka ga akwai mutumin da matar shi tana karatu a department din da yake amma shekara uku ta kasa cin course din shi saboda ya rabu da ita in kin ga dama ki dage kamar yadda kowa ke dage an ba ki dage ba oho ina fata an gane haka ya kamata bai kamata saboda ita ce matan lakcara ko matan malami bata iya ba ya sa ta tafi a batta kokarin ta hayar da ita to kuma wannan zai zama a tauna ne a tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro idan ke kina zaune a aji kika ga cewa matar shi bata iya ba kuma bai rufa mata asiri ba kewa ce ce to amma babban abin darasin da wannan ke nuna mana shine matan salaf suna da mutunta ilimi a yau akwai mata da yawa wata mijinta ne yake karantar da su a aji amma ba ta bai wa karatun muhimmanci wai abin da take gani yato ai mijinta ne ita ta riga ta san shi ma'ana wannan rawani da gemu da babban riga da ku kuke kallon shi da ita ita ta sha ganin shi saɓanin haka wallahi ta yi wa kanta kuskure ta yi wa kanta kuskure saboda haka mata ku kiyaye wannan musamman matan malamai ɗaya ku kiyaye wannan musamman 'ya'yan malamai ‘ya'yan riko da agololi musamman ‘ya'yan rikon malamai da ‘ya'yan agololin malamai kun ji zagewa suke wa fi zalika falyata na fasul muta na fusu in ba haka ba wallahi sai a yaƙi a barka da kuturin bawa ilimi a gidanku amma bayan lokaci shi kenan ya ƙaura daga gidan ku sani da cewa harkar ilimi ta sha bamban da harkar kuɗi ba za ka kwanta ba ka taɓa neman kuɗi ba ubanka mai kuɗi ne ya kwanta ya mutu ya bar muku kamfanoni da masana'antu da jali bayan ya rasu a raba gado ka ci gaba da kwanciyarka kasuwanci na gudana kuma kai ma kana nan ka zama mai kuɗi wallahi ilimi ba haka bane auren malami ba shi da wata fa'ida ba shi da wani alheri ko misala zarrafe sai in kin daure kin yi karatu abin ba siyasa ne don galibi yan matan zamani yanzu abin da suke ɗauka bari ta samu ta auri wannan malami in ta aure shi kenan an je gidan biki za a ce ke baki ga matan malam na kenan sai tana ta faɗa wallahi tallahi kumburin biredi ne wallahi kumburin biredi ne saboda da ba a ce miki to ala gafa ta malama eh yanzu yanzu nan ga wata tana sallah kuma haila ta zo mata ta za ta nan shi nan duk wannan kumburin naki sai ki lankane dan ki da abinci ba wannan musibar a yi ƙoƙarin ya za a yi maganinta amma daga hanyoyin maganinta su ne ku ustazai da ture na cewa charity begins at home ka yi ƙoƙari wannan da ka aure ta tana ka saboda kai ne malamin hadda a makaranta ta aure ka saboda kai ne malamin laranci a makaranta in ka aure ka ka turke ta turkewa ta ilimi in ta ki ta sake ta babu wani alheri kawai in ta ki ta sake ta kuma court directly ka je ka ce albani ne ba da fatawa eh, kar kai wani kwanto ta aure ta saboda ilimi ta aure ta saboda ilimi sai ta zo za ta san ta ke sake ta ba ta da wani alheri yaushe za mu gyara wannan irin barnar jama'a al-imam nuruddin al-haythami malami ne malamin su ibn hajar malamin hadisi matarsu lokacin da yake rubuta littafin majma'u zara'id wa ba'ul fara'id hafizi ne da ka yake rubuta littafin mujallabi goma in ya gaji hannun shi ya kale sai ta ga ya zauna yana kallon takardun ya gaji yana hutawa sai ta karba sai ta ce ya ci gaba da faɗan abin da yake so sai tana rubuta tana rubuta Nasiruddin Al-Albani yana da ɗa sunanta Unaisa yanzu ita kanta yar kusan shekaranta arba'in da wani abu malama ce lokacin da babanta ya tsufa Albani lokacin da ya tsufa ya gama silsilar baisa da yi mata sihirasa ba wata ran sai ta same shi ba da tun kana yaro take wannan aiki ai Allah ya ga ta duniyar zamanin ka ta ce ba ta haƙura mana sai ce baki mini adalci ba abin da na haife ku kina kin sami ni ina wannan aikin ki ce saboda na tsufa in daina sai ta ce to shi kenan yanzu zan yi maka su figurasar littattafan sulsulatul ahadith ad-da'ifa bugun karshe da aka yi su ta zauna ta tsara su ta zo to wannan su figurasa haka ake so imam malik yana da ya fatima ta haddace muwatta in yana karantarwa da ka su tana bayan fage tana bayan kofa tana saurare da ka kana nan kai an miƙa maka majabaki kana buɗe da muwaɗa kana karantawa haddasana fulanin na fulanin in ta ji kayi kuskure sai ta kwankwasa ƙofa sai babanta imam malik ya ce to ana cin gyaran ka ta bayan ƙofa duba ma'ana da idanuwanka guri-guri kana kallon muwaɗa ga wata budurwa tun shekara sha bakwai ita ta haddace abin da ta to gaskiya lamari jama'a daga cikin musibar da ta same mu a najeriya shine galibi sauƙin addini ya tashi a cikin zukatan ƴan mata da samari iyayensu kuma galibi ba su da wannan sauƙin saboda haka shi ya tashi ustazi ne mai son karatu ita kuma ya ce mai son karatu sun haɗu shi yana karantar da hadda ita kuma ɗaliban hadda ce sai yana sha'awar ya aure ta a daidai lokacin da yake sha'awar ya aure ta rigar shi tefafiya ce gaba ɗaya takalmin su ya su ba shi da ko keke in ya ce yana son ya aure ta in ta je ta faɗa a gida sai a ce ko kina da hankali kuwa malamin islamiyya za ki aura kun ji matsala ana nan sai a ce wani sanata ya zo daga Abuja shi idan wannan sanata ya aure ta shi kuma babban musibar su ita ce kullum ya danta tana karatu sai ce shi abin da yake so da Allah ta rinka yin karatu in baya nan idan ya kusa dawa da Allah ta haƙura shi karatun baya birge shi kun ga ta samu kanta a wata nakasasshiyar rayuwa shi kuma wancan ustazu miskini ya yi iya sai je a waccan yar talla don haka sai ya zama har yanzu ba mu da production mai kyau a Najeriya saboda akwai conflict akwai matsala shi ya auri yar talla ita ta auri sanata duka ba su iri ɗaya da juna ba to wannan fitinar jama'a malamansu in suka aure su abin zai zama alheri za su ci gaba da ilimi kuma za a samu kyakkyawan sakamako amma a yau akasin haka yake faruwa fiye da shekara talatin na san wani malami a jakara ban san ko Allah ya mai rasuwa ba yanzu a Kano idan ka kawo yarka sai maka sharadi zai karantar da ita amma fa aurenta na hannun shi in ka yadda to kenan sai ya karbe ta za ta sauke ƙur'ani ko za ta haddace ƙur'ani amma fa ranar sauka to zai ɗaura mata aure da duk almajirin da shi ma ya sauka wanda ya ga ya dace kai ubanta za ka zo ne a matsayin ka zo sanya albarka shaida ɗaurin aure shaida saukar yakka amma shi ne yake da wuƙa da nama shi zai aurar da ita shi zai mata komai na uba saboda haka a iya sani na a yankin jakara wannan malami sai da ya zama makarantun allo waɗanda ake a waje da waɗanda matan aure suke a gida duk almajiran shi ne sai zama almajiran shi ta buɗe wa 'yan mata makaranta allo a cikin gida mijinta kuma ya buɗe a ƙofar gida ba ku ganin yanzu 'yan boko sun yi wa kansu gyara game da wannan conflict of civilization ɗin ɗan boko lauya sai ya auri lauya ko mai shari'a ɗan boko computer engineer sai ya auri computer engineer ɗan boko likita sai auri likita don su da dama ana samun matsala ɗan boko lauya in ya auri wadda take mai aikin local government amma in ya auri lauya to ko faɗa ya turke musu a ɗaki sai dai ka ji ana sakin layi eh, zaki mana kaza ne eh ko john kaza ai ya faɗi a wuri kaza 1996 ta ce to 1997 updated version yawwa <laughs> na fata an gane da haka a samu gyara a cikin haka jama'a in ba haka ba gaskiya saboda Allah ta taɓurzar tana da yawa wallahi Allah ya albarkaci ƙasar nan zankama da resources wato albarkatu waɗanne iri jama'a Allah ya albarkace mu amma ba a tattali abin ba ne shi yasa sai abin yake ta malalewa duk jami'o'in nan da ake kuri ana tura 'ya'ya Malaysia fa ku je ku gani suwaye lecturerin daga abu ne ake zuwa ke ɗiban lecturerin daga ɗan fodiyo daga buk daga university maiduguri daga ainihin university ibadan daga unilag abin lasu ga sunan ma'ana malaysia da ake cewa malaysia na tura yata malaysia na tura kanina na tura ɗana malaysia idan ka tafi malaysia sai ka ga ɗaliban 'ya'yanmu ne malaman kuma mu ne a ah, to me ya hana mu ba a yi irin wannan tsarin ba ga gine-ginen muna da su shine gudanarwar ce kawai aka kasa ka tambayi wanda ya taba zuwa malaysia ka sha labari daga nan a biyu ana ake zuwa ana ɗiban malamai ɗaliban namu ne malaman namu ne dalolin namu ne to me yasa nan ɗin a biyu ba za a tsaya a yi mata haka ba me yasa a nan ba za a tsaya a yi jami'a ɗin ta kuɗi irin ta malaysia ɗin ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji wannan hadisi wanda yake tabbatar da cewa lallai ta kaba ya halatta mace ta yi ga ainihin wato duk wani wanda ya rasu amma dai kwana uku shi ne mafi yawancin abin da aka bata dama ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na malam a'a ai ba za a ce mai rauni ba to sai wato wahami dai kawai ba za a kuskurantar da shi kai tsaye ba saboda ya kuskurantar ne bi zannil aghlab ba ba bit haƙiƙi bane ba haka bane abin yake keke da keke ta yiwu akwai abin da shi bai gane ba a ce me Mm-hmm. amma kuma labarin mutuwar ba ta ji anan ba daga kasan sham labarin ya har ya ji can sannan abin ya dawo mata a ah, in aka yi wannan tawilin ya zama ba'idi domin kaulan wahidan abin da hadisi yake nufi rasuwar ta faru ne a sham labarin ya zo mata daga can inda wannan tawilin ne ai kowa ma zai iya yi <laughs> cewa ya rasu a madina amma labarin rasuwar ya zo mata daga sham ne babu ziyaratul quburi babin da ke bayani akan ziyarar kaburbuka ko ziyarar makabarta a musulunci duk wani wuri da aka sa kabari ko ƙwaya ɗaya ne jama'a ya zama makabarta don haka ba sai an sa ƙaburbuka da yawa ba ko da kabari ƙwaya ɗaya ne a wuri to yana ɗaukar hukuncin makabarta mala ya ce ai tuha wato shari'ar musulunci tana tattauna dangane da shari'a ce a ziyarci makabarta wa ka'annahu lam yusarrih bil hukm lima fihi min al khilaf me yasa eh, bukhari bai ce ziyarar makabarta wajibi ko sunna ko mustahabbi ba ce yace mai yiwa saboda saɓanin da malamai suka kama sai a ci kamar yadda bayani zai zo wa ka'anna al musannif lam yathbut ala shartihi al ahadith al musarriha bil jawaz to akwai hadisai kuma waɗanda ƙarara suke nuna halal ne a ziyarci makabarta me yasa bukhari bai kawo su ba nan ma malam ya ce kamar ka ce me yiwuwa bai kawo su ba ne ko da ike sun inganta amma ba su cika ka'idar da ya kafa a wannan littafin ba don wannan littafi ne da bukhari ya sharɗanta ko hadisi ya inganta sai kuma ya cika wasu sharuɗa وقد أخرج مسلم من حديث بريدة yace domin muslim ya fitar da ainihin hadisi a daga cikin ainihin wato hadisan buraida wa fihi na nahyi anzalika. a cikin hadisin bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ziyarar makabarta sai kuma aka ji annabi ya ba da umarni ya shafa wancan hannu walafzuhu ga lafazin kuntu na haitukum an ziyaratul quburi da na hana ku ziyarar kaburbuka ha yanzu ku ziyarci kaburbuka kaga yanzu cewa ku ziyarci kaburbuka me yake nunawa an ba da izini kenan an ɗauke wancan hani wa da abu dauda wan nasa'i min hadisi anasin al'imamu abu dauda da nasa'i da suka zo sai suka ƙara wani lafazi a cikin ainihin wato hadisin anas cewa fa hatu zakirul akhira. ziyarar makabarta tana tunasashe ku lahira jama'a kun ji daga cikin hikimar ziyarar makabarta walil hakimi min hadisi fihi hakim ko da ya ruwaito hadisin anas sai aka samu lafazi a cikin shi yana cewa wata tariqul qalba sannan kuma ainihin wato ziyarar makabarta tana tana karya zuciya zuciyarka tana laushi don wani in kuwa gan shi bai da imani bai da tausayi ba shi da tunanin komai kuɗi yasa a gaba rayuwa yasa a gaba ya gafala to ziyarar makabarta takan ainihin sa zuciya ta laushi wa tadma'ul ayn wa tudmi'ul sannan kuma ainihin wato tana sanya ido ya zub da hawaye fala taqulu hujran amma annabi ya ce in kun ziyarci makabarta kar ku faɗi maganganu na banza ai kalaman fahishan kar ku yi maganganu waɗanda ba su dace ba وهو بضم jimi وسكون الجيم وله من حديث ابن مسعود فإنها tuzahidu fi duniya ziyarar makabarta tana sa mutum ya rinka taka tsantsan da duniyan nan in da ka ɗauki abin da faɗi sai ka je ka ga nan malam wane kenan a nan nan alhaji wane kenan kwamishina wane profesa wane shine nan gwamna wane ne a nan to sai ga ab ashe duniya ma ba bakin komi take ba ina fata an gane wali muslimin min hadisi abi hurairah marfu'an muslim a cikin riwayar hadisin abu huraira daga annabi cewa yayi zurul qubura annabi ya ce ku rinka ziyarar kaburbuka fa hatu zakirul maut tana tunasashe ku mutuwa qala nawawi al-imam an-nawawi ya faɗi taba'an lil abdari wal hazimi wa ghayrihima ittafaqu ala anna ziyarata al-qubur lirrijali ja'iza imam an-nawawi ya bi fatawar wasu malamai al'abdari da alhazimi da waɗansu malamai suka ce malamai kaf sun haɗu kan cewa ya halatta maza su je ziyarar kabari kaza atlaqu sai ibn hajar ya ce haka suka faɗi kai tsaye wa fihi nazar amma akwai gyara a cikin wannan magana malamai ba su haɗu akan cewa maza an kyale su su je makabarta ba ya ce li'anna ibn abi Shaiba wa gaira domin abubakar ibn abi ba da shi da waɗansu malaman rawa ya ruwaito an an ibn sirina wa ibrahim an-nakhai malam muhammad dan sirina can da muka ce malamin imam malik da ibrahim an-nakhai wa sha'abi da malam sha'abi su kuma an ruwaito al-karahata mutlaqan suka ce kai tsaye an hana ziyarar makabarta ko ga maza ko ga mata hatta qala sha'abi har sai da sha'abi ya ce laula na hayun nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lazurtu qabra ibnati ba dan annabi ya hana ba da na ziyarci kabarin yata in ji sha'abi kaga fatawar shi kanshi yana aiki da ita fala'alla man atlaqa arada bil ittifaqi mastaqarra alaihi al-amru ba'da haula me yiwa malaman da suka ce malamai sun haɗu akai suna nufin daga baya abin da fatawa ta tabbata kenan don daga baya waɗannan irin ƙananan fatoyi na su sha'abi sun mutu fatawa ta tabbata cewa kaɗai kai tsaye ya halatta maza su ziyarci makabarta wa na haula ilam ya bulughumun nasikh me yiwa waɗannan malaman su sha'abi da su Ibn sirina hadisan da suka zo suka ba da izini din me yiwa ba su je gare su ne? sun san hadisan da suka yi hani ne kawai wallahu a'lam ina fatan kun gane wa muqabilu hadha to ga kuma wata magana da take karo da wannan yayin da waɗannan suke cewa halal waɗannan suna cewa makaruhi qawlu ibn hazmin shi ko ibn hazmin bari ku ji abin da yace inna ziyaratal quburi wajiba ziyarar kabari wajibi ce walau marra wahida fil umri ko da so ɗaya ne a rayuwarka dole ka je ziyarar kabari liwurudul amri bihi saboda umarni ya zo annabi ya ce ku ziyarta to dole kai koda so ɗaya ne amma ingantacciyar magana jama'a ziyarar makabarta ko sunna ce mustahabbiya ba wajibi bane ba makaruhi bane kuma martaba abin ya wuce a ce halal kawai saboda annabi ya kwadaitar kuma ya kawo dalilan kwadaitarwar game da maza kenan mata fa واختلف في النساء game da mata su ziyarci kaburbuka fa faqila sai aka ce dakhalna fi izini izn wa huwa al akthar mafi yawancin malamai suka ce yadda ya halatta ga maza haka su ma mata wa mahalluhu ma idza al fitna amma fa inda za a ce ya halatta mata su je to in an amintu daga wata fitina idan har za ta fake da cewa za ta tafi ziyarar makabarta daga nan ta tafi wurin wani saurayinta ko daburanta ba nan bai halatta a batta ba kaga akwai fitina idan za ta je ziyarar makabarta daga nan kuma al'aura ko ado ya rinka bayyana ko kuma ta rinka ihu to bai halatta ba da wannan munasabar nake cewa akwai haɗari irin abin da yake faruwa a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan buɗe wa mata wurin ziyara kabarin manzon Allah da daddare amma kai in ka ta taɓa shiga ka tambaye ta da ta shiga mai ta gani kai in ka taɓa tsayawa kusa da wurin a lokacin da aka buɗe musu mai kunnan ka ya jiyo maka ihu mata suke yi suna harjaji wata ke tsalle ta mata faɗi sai ta watse gaba ɗaya ana ganin cinyoyinta da gashinta ko tana da aljani sai tashi a wurin sai wata ma nata sai ka ji wurin ya rude gaba ɗaya in an yi sallar isha galibi ake buɗe musu to kun ga wannan abin da yake faruwa ba daidai ba ne muna fatan hukumar saudi arabia allah ya taimake ta wata rana ta ɗauki matakin da ya dace amma ba daidai ba ne a hana su gaba ɗaya amma kuma ba daidai ba ne su ci gaba da yin abin da suke yi kenan waɗanda aka amintu ba iya barin su waɗanda ba amintu ba ba a iya barin su ba amma rugun tsimi ne na alhazai yaushe aka san wance an amintu yaushe aka san wance ba amintu ba wata fito da ita za a yi faka ga kamar an yi haɗarin mota da ita hijabi a hannu kallabi a hannu takalmi an rataya mata shi a igiya tana tafiya tana ɗange shi wallahi haka za ka sun ce lafiya za ce ta je ziyara ne saboda zuzzuzi ta zube ta yi birgima wasu ma sun zube wasu sun fada kan wasu wata tana da gwalando an fama mata wata dama tana da targaɗe ya tashi shi ne zai gani no a ce lafiya a ce a mini ziyara mini ziyara ce masha Allah takabbalallahu minna minkum sallallahu Allahu akbar alhaji bayin Allah ina fata an gani ba daidai ba ne dai yi abin da ba daidai ba tun da shi annabi ya ce wala kulu hujran kar a faɗi maganganun banza balle wurin kabarin manzon Allah da ake so a kwantar da kai a yi ladabi kar kai hayaniya in ba haka ba duk hajjin taka da sallolin ka sai su tarwatse malam ce wa yu'ayyidu al-jawaz hadithul bab hadisin da za mu zo mu karanta a wannan babu yana karfafa halaccin aban mata su ziyarci makabarta dan zaka ji wata mata ce annabi ya ganta ta kawo ziyarar kabarin ɗanta wa mimman humila al-izn wa mimman hamala al-izn ala umumihi lirrijal wan nisa aisha na daga cikin waɗanda suka yadda cewa izini da annabi ya ce a ziyarci makabarta ya haɗa maza da mata aisha ta amintu da haka farawal hakim min tariq ibn abi mulaika annahu ra'aha zarat qabra akhiha abdurrahman hakim ya ruwaito cewa ibn abi mulaika ya ga aisha ta kai ziyarar kabarin dan uwanta abdurrahman faqila laha aka ce alaysa qad nahannabi sallallahu alaihi wa sallama an zalika ranki ya daɗe aisha ai ca muke annabi ya hana ko mata ziyara qalat na'am tace gaske ne ya hana kana naha ya taɓa hanawa summa amara bi ziyaratiha sannan kuma yace a ziyarci kaburbuka din wakila wasu ka suka ce al-izn khashin bir rijali wala yajuzu lin nisa ziyaratul qubur maza kaɗai aka halattawa mata ba a halatta musu ba wa bihi jazama shaykh abu ishaq al-imam abu ishaq ash-shirazi wannan shine hukuncin da ya hukunta fil muhazzab a cikin littafin al-muhazzab littafin da al-imam an-nawawi wa sharhi dan haka ka je ka samu al-majmu' tare da sharhin shi al-muhazzab nawawi ya bankara matsalar ya faɗaɗa ta ya fito da ita واستدل له واستدل abdullahi بحديث عبد الله بن عمرو الذي ishara ilaihi إليه babu باب اتباع nisa. aljana'iz sai malaman da suka goyi bayan abu ishaq shirazi sai suka ɗauko hadisin da muka a jiya sai suka kafa hujja da shi cewa ai an hana mata su raka gawa sai suka ce to wannan hadisin hujja ne amma kai yanzu ya kamata a ɗauki wannan hadisin ya zama hujja raka gawa daban ziyarar makabarta daban don haka hadisin ya hana raka gawa kabari ne ga mata amma hadisin baya magana ana su ziyara wa bi hadisi sannan kuma aka sake kafa hujja da cewa ai ga wani hadisi annabi ya ce la'anallahu zawaratil qubur Allah ya tsine wa masu mata Allah ya tsine wa mata masu yawan ziyarar kaburbuka akhrajahu at-Tirmidhi wa sahu min hadisi Abi Hurairah tirmidhi ya fitar da wannan hadisi kuma inganta shi hadisi ne sahihi wala hu shahidun min hadisi ibn abbas wa min hadisi hasan ibn thabit hadisin ya tabbata annabi ya tsine wa mata masu yawan ziyara sai ya ce واختلف man kala bilkaraha بالكراهة في na to malaman da suka ce bai halatta mata su je ziyarar makabarta ba suka ce an hana su kuma isu isu sai suka yi saɓani hal hiya karahatu tahrim aw tanzih suka ce shin haramun ne ga matan da aka ce an hana haram ne ko kuwa dai kawai karhanci ne na ƙyama. kyama قال القرطبي الإمام القرطبي abu Abdullahi mai tafsiri لتفسيري yace هذا اللعن wannan tsinuwar da aka ce annabi ya yi inna ma huwa lil muqsirat ga mata masu yawan ziyarar makabarta ne من الزيارة لما تقتضيه الصفة من المبالغة سبب السفر يبدأ حديث يدو ينا تشواني لعن الله الزوارات زوارات صفة صفة مبالغة تمات ما سأينه نوع زيارة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضيء حق الزوج والتبرج تنسى أكهان ما تاوان زيارة أكتشي النيوى سبب حق المجي zai tozarta in ya zama kullum tana kan hanyar ziyara to akwai wasu abubuwa da ya kamata ta yi mijinta ba za ta ba da kuma mai yi a rinka samun al'aura tana bayyana wa ma sha'u min hunna min as da kuma ihu da za su rinka da kwarmato wani hawi zalika da makamantan haka faqad yuqalu ta iya wa a ce idza umina jami'u zalika fala mani'a min al-izn idan aka amintu mace ba za ta tozartar da haƙƙin mijinta ba mace ba za ta bayyana tsiraici ba sannan ba za ta kwange ba ta ce ta tafi ziyarar makabarta amma a same ta ta tafi gidan biki ko ta tafi wurin wani abu daban sannan aka tabbatar da cewa ihu da kwarmato don wata ana kai ta aka ce to kin ga kabarin baba nan sai ta tsalle ta tuna tana birgima yanzu baba ne na to kagan aka san za ta haka kar a batta ina fata an gane li'anna tadhakkur al-maut domin tunanin mutuwa da aka ce tana daga cikin fa'idar ziyarar kabari ko yahtaju ilayhi ar-rijal wan nisa maza da mata duk suna buƙatar su samu tunani musamman mata ma jikinta zai fi la'asar har yayi isha'i da shafa'i da wuturi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a wannan duk sharhi ne akan babu ziyaratul quburi da hadisin da Imam al-Bukhari ya kawo yace حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس بن مالك الله يقارى مش يرضايتي مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبر النبي يوتي وتمت تنا كوكا أجكن ونكبر فقال سيتي اتق الله واصبري كجيت أوران الله كي هقولي قالت ita ko sai ta ce ilaika anni fika ka bani wuri fa innaka lam tusab bi musibati masifar da ta same ni ta mutuwar ɗana dan ba kai aka dorawa ba kai ma da baka ce ai haƙuri ba ma'ana tana son ta nuna mishi uzurin da ya sa take kuka take yin abubuwan da take saboda zafin mutuwar ɗani kuma sai take nuna kai ma da kake cewa in yi haƙuri ba kai irin wannan asarar ba ta same ka kai ma da ba za ka yi haƙurin ba an fahimta wakila laha sai aka ce da ita innahu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin wata riwaya ta wannan hadisi sai da annabi ya wuce ya tafi ya bata wuri saboda annabi al'amarin shi akwai sauki kamar yadda za ka zo ka ji yayi nasiha ne aka gaya mai bakan magana madadin ya ce yan agaji eh me ake jira da ita yanzu nan su aliyu sa gurɗata haka ne ko ba haka ba amma annabi ba dan takife bane sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yayi wa'azi ba a ji ba sai gaba sai da ya wuce sai aka ce da ita innahun nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine annabi fa kika ga magana to amma sai ka tsaya kai nazari tana musulmar amma ba ta san annabi ba eh saboda al'amarin annabi ba al'amari ne irin na dimokuraɗiyya ba a manna hoto can can a yi wata katuwar kalanda nan a yi baje ana sawa a hijabi can an yi greeting card can an buga wata posta annabi ba haka yake ba sannan annabi in yana tafiya ba tafiya yake ga mutum dubu suna bin shi a baya ba tafiya yake shi kaɗai sannan ba wasu riguna zai kawo ya sa guda tara ya kawo wata malafa ya kawo wani kabeji ya dora a sama ba eh, ba haka annabi yake ba duk wannan ƙarya ne wallahi mutane kuna wahalar da kanku ne ce ga mutum shi kaɗai ya sa kayan mutum hamsin ina fata an gane wai ƙoƙari yake sai fa an gane shi shi ne wani a motar shi sai ya manna kaza sai ya makala kaza ya sa tuta kaza ya rata ya carbi can a gane su fa su ne kaza ga su nan sun taho <laughs> annabi duk ba yin haka sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya ne kamar da kowa yake tafiya ya huta kowa ya huta yanzu kai da yana tafiya da mutum hamsin ta isa a ce bata ba abinda ƙurar wurin mata ta ishe ta kai ta gane cewa akwai manya sun taho amma shi kada ya same ta ittaqillaha wasbir ilaika an sai tafi madadin aje a turo mata mobile police a zo a buga mata tiya gas a ce oga kike wa haka a'a <laughs> ina ba ta an gane sai da haka rayuwar salaf ita ce rayuwa mai sauki ka zauna lafiya ko ya zauna lafiya amma ka je ka duka dabar da mutane Allah kiyaye walam ta'rifu aka ce baka san shi ba Allahu akbar fa qila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam to aka ce mata shine annabi Muhammad fa ke fa atad baba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta je kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama falam tajid indahu bawabina ba ta samu masu tsaro ba ba protocol ba cika form ba kaza duk ba ta samu waɗannan ba ma'ana kawai tana zuwa kai tsaye sai ta wuce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam fa qalat tana samun shi sai ta ce lam a arifka wallahi ban san ka bane kai hakuri ban san ka ba ina zan yi maka wulakanci da na san kai ne fa qala sai annabi yace inna masabru to yanzu kin zo kina ba da haƙuri kenan ko ke kuma kina cewa kin yi haƙuri kenan yanzu kin da kin san ni ne miki wa'azi to ai inna masabru inda sadamatul ula haƙuri a karan farko ne ake yin shi na'am dan ya mutu lokacin da kike jin zafin mutuwa lokacin ne za a ce ki haƙuri ki amma bayan lokaci sai kika zo kika ce to da ya haƙuri wa kada Allah ya saki haƙuri mana za ki ta kuka ne hakki mutu ke ma ai ba za ki ta kuka har abada ba saboda haka an baka haƙuri wani eh kai haƙuri komai na Allah ne sai kace ba za ka haƙura ba sai da ka je ka buga ka kada ka shiga ka raya ka abin nan sai ka da ka ce to ka haƙura ƙarya ne baka da laba haƙuri lokacin da musiba take da zafi lokacin ne kake haƙuri kake samun laba amma ka je ka rasa yadda za ka yi ka je polis ka je kotu ka je kaza sai gara ka ce ka yi haƙuri ƙarya ne ba haƙuri kai ba ka rasa yadda za ka yi ina fata an gane wannan hadisi yana ɗauke da matsaloli masu yawa ƙwarai da gaske waɗanda daga cikin matsalolin nan mun fara tattauna wasu a cikin ainihin sharhin nan da ne amma dai ibnu hajar ya ce wa fi hadha al hadith min al fawaid ghayru ma banda waɗannan fa'idoji da muka fitar a hadisin nan ko to akwai waɗansu ma na farko ma kana fihi sallallahu alaihi wa alihi sallama min at-tawadu wannan hadisi ya nuna irin tawali'un da annabi yake da shi Allahu akbar shi kadai yake tafiya shi yasa malaman ahlus sunna ku fa annabi kuke kwaikwayo so ba kuna kwaikwayon annabi bane a sallah kawai da aqida gaba ɗaya rayuwa annabi kuke kwaikwayo to ku daina kallon wai malamin bid'a shi ga yadda yake sai ku ce to ma bari ku yi haka ku daina kallon pasto ga yadda yake sai ku ce ma bari ku yi haka a'a ku dubi yaya annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana da tawali'u yana hawa jaki in ya hau jaki har ya goya wani yau akwai malamin da zai ce ya fi ƙarfin ya hau keke ya fi ƙarfin ya hau babur to akwai malamin da zai ce ya fi ƙarfin ya hau mota ma iri kaza sai iri kaza saboda me saboda ya cire tawali a cikin rayuwar shi ka sanya tawali a ranka shine za ka huce ka zauna lafiya warrifq bil jahili sannan ka ji wata kyakkyawar ɗabi'a ta annabi in ya fahimci kai jahili ne baka san kaza ba baka san kaza ba sai bi ka a hankali saboda wannan mata ka ga da farko tukuna bata san shi ba abu na farko ke ne saboda haka wannan matar bata cancanta a hore ta kan abin da ke ba haka kai ma ya kamata a matsayinka na ɗan sanda mutum ya zo ya karya doka sai ka tare shi sai ce kai haƙuri ranka yi daɗe ban sani ba baƙo ne ni shikenan amma karka ce a'a sai an je caji ofis in aka je caji ofis ɗin me zai faru daga ƙarshe sai abin da za a yi kuma shi shikenan sai a sako shi saboda haka ku kiyaye jama'a idan mutum bai sani ba aka fahimci da gaske bai sani ba in yi abu to sai a ainihin bi shi sannu a hankali sai a sanar da shi kenan wanda ya karya doka da nufin shegantaka shi ake hukuntawa domin kaga wannan rashin sanin fa shi ya wanke matan nan daga zama kafira in ba haka ba wannan abin da ta yi wa annabi kafirci ne ki dubi annabi Muhammadu ki ce ilaika anni tabka bani wuri har ki kawo dalilin cewa fa innaka lam tusabbi musibati to amma wannan jahilcin sai ya taimake ta sai annabi ya sassauta mata sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa musahamati wa musamahati al musab sannan duk mutumin da musiba ta same shi to a rinka kau da kai saboda wasu abubuwan da yake yi ma'ana mata aure ce aka zo aka kuskure sai aka ce yaro ya je gaya mata mutuwar babanta yaro ina ruwan shi zai shiga gidan da kwallon taban shi yana kadawa keken dinki kangal kangal ya ce an ce babanki ya mutu babanki ya mutu yana kada keken dinkin shi yana cewa babanta ya mutu ta ce me ce an ce babanki ya mutu ni na ruwa na sai ya tafiya shi kawai ko kun fahimta jama'a to kaga yanzu irin wannan sanar da mutuwa in ta tashi wata sai ta taho tana kuka to ta to tana kuka din nan wata ta ɗauko tallan gyaɗa sai ta bankaɗe ta to kaga sai a yi mata a hankali kada kuma tana kukan nan za ta tafi inda ubanta ya mutu a kama ta a jefa ta sal ɗin 'yan sanda a ce tana hauka ne idan musiba ta samu mutum sai a rinka sassauta mishi ta hanyar abin da ya sai a rinka sauƙaƙawa ina fata an gane wa qabulu itizarihi da kuma karɓan uzurin shi kaga yanzu annabi ya karɓi uzurinta ne shi yasa ba a hukunta ta a kan laifin da ta yi ba ba a hukunta ta ba jama'a kuna fahimta to ku masu wa'azi da masu da'awa dole sai kun kula da wannan haka masallatai ire-iren waɗannan markazu salafiya da makarantu ire-iren namu darul hadisi salafiya wanda ya zo bai san doka ba ba a fakin anan ku ba ku sa no fakin ba ba ku sa no fakin ba sai zo sai fakin motar shi ba daga zuwa za ku sa ainihin wata gora ku dirka mota a ce don kaza kaza uban ka tashi to kun zama yan daba sai ce mishi ranka ya daɗe eh barka da yamma ya aiki lafiya an iso lafiya lafiya lau har ma an ga motar lambar zamfara ce ka dan yi mishi raha to ya zamfara ya kaza ya kaza eh to barka da isuwa barka da isowa to da Allah ɗauke motar daga nan sata a can gurin haka ake yi saboda bai sani ba ku ba ku sa wata alama ba kai wani lokacin ko an sa alama sai a faɗakar da mutum saboda me me yiwa ya zo ya tsaya ne shi abin da ya gani ya ga kuna sai da kaset ya ga kuna sai da littafi sai ya ga ga wurin fakin sai ya abin nan sai a bi shi a hankali to amma inda ake ta taɓurza ne kai kuma sai a ce maka alhaji eh ba a fakin anan sai ka ce a ai baka isa ba mutum da kofar gidan shi mutum da kofar masallacin shi ka ce wai sai in ya rubuta no fakin ne to bai rubuta ba kuma ya ce maka alhaji ba a fakin anan sai ka ce a to da Allah ya haƙuri bari in yi gaba shikenan don haka ku kiyaye jama'a duk mutumin da wata musiba ta same shi ta jahilci ko mutuwa ko wani abu to za a bi shi sannu a hankali ne sai a nuna mishi kuskuren shi sannan wa mulazamatul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wannan hadisi yana nuna mana kai musulmi duk inda kake ka zan kana da umarni kyakkyawa da hana mummuna yanzu nan tafiya ce annabi yake akan hanya Yaga ga an yi abin da ba daidai ba ba zai kafa hujja da cewa to ai tun da ba wa'azi muka fito ba a'a haka kai ma ustazu kana cikin tafiya sai ka ga wani yaro zai kwace wani kuɗin alayyahu sai ka tsaya sai ka hana shi kana cikin tafiya sai ka ga kwalba ta fashe sai ka tsaya wannan umarni da kyakkyawa da hana mummuna jama'a ana son ka lazimce shi shine an san dama kana yi amma ana ce maka ya zama lazimi ya zama koyaushe kana tare da shi don haka kun kama hanya kun tafi Legas sai ka ga ga fasinjoji musulmi a cikin motar zankame sai ka yi ƙoƙari a hankali sai ka gamsar da su in mun isa gari kaza jama'a za mu yi ainihin sallah a zahar ana isa sai ka ce jama'a ku nan ga inda masallaci yake wane eh do Allah tattara mana gwanagwanai a zuba kafin ai wata wata sai a ji ka rangada kiran sallah kafin nan sai ka tada kama sai ka hada musu jam'i madadin su sallah su daidai wani bai sanya ake sallar matafi ba wani bai sanya ake hada sallah ba bai san kasuru ba bai san jam'u ba in kai kafin a gama kinkin tsawa sai ka miƙe sai ka yi musu wa'azi na minti biyar shine ana son ka lazimta a'a a hostel ne kake an je an saka ka a hostel sai aka kawo okonko to karka ce ni saboda imani ni in kwana da okonko a ina haba a'a sai ka ce ah my brother okonko you are highly welcome from where sai ce from abia state ah how my brothers over there sai ji ah to da an ce mishi hausawa mugaye ne sai ji ma kana ce mishi dan uwanka sai ka dafa abinci sai ga ka sa mishi sai ka ce mishi to duk sanda za ka sha garin rogo fa ga gari nan ka rinka diba in gari ya waye sai ka ce kawo kofin ka zuba maka shayi kar ka sake ya ganka da wani mugun aiki kana nan wata ran sai ka dan kawo wani booklet sai ka bashi yan wata takarda wata ran sai ka dan bashi wani CD ba kuma wanda yake irritating ba ba wanda zai harzuka shi ba a'a wanda zai sa ya fahimci menene musulunci jama'a kuna fahimtar wannan menene musulunci wallahi munasaba ce ta kama gaya muku jama'a in ba dan haka ba ko gidana ban gaya musu ba gobe Abuja zan tafi ina da tafiya ne dama ta kaina amma munasaba ce sai ta kama akwai wani ba mu taɓa ganin juna ba a waya muke magana nyamuri ne muna magana a waya a yana tura mini email a ina tura mishi a ana dan tattaunawa sai muka taɓa wasu matsaloli nan akan addini sai na tura mishi wani atikul na tura mishi wata takarda na ce karanta sai ce ka daga Lagos ne sai ce zai kintsa zai zo wurina sai aka yi daidai zan tafi Abuja sai na ce mishi zan je Abuja makon nan sai ce to shi kenan, zai shirya ya taho sai muka aje yanzu jibi za mu zauna da daddare yana son ne ya samu bayani game da addinin musulunci to amma asalin abin da zai kai ni Abuja ba wa'azi ne zai kai ni ba harka ta za ta kai ne amma kuma kaga a daidai haka zan ware lokaci don me domin da'awa domin wannan na daga cikin siffa wannan al'umma tamu da Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas dukkan mutane ko kuka fi su alheri saboda ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna umar da kyakkyawa kuna hana mummuna sannan kun yarda da Allah A nan Allah ya yi adalci ne kiristoci ma suna wa'azi suna umarni da kyakkyawa kiristoci ma suna hana mummuna amma ba su yi imani da Allah ba don haka da ya ce wa nuna billah kowa ya ce kiristoci ba sa umarni kyakkyawa ba sa hana mummuna ya yi kuskure don za ka je ka same su a ƙauye sun je sun kai wa mutane kaza za ka je sun kai wa mutane marasa lafiya kaza za ka je ka ga suna yi wa mutane kaza tun asubahin yau CNN da tasha aljazira suke ta nuna wasu abubuwa da wasu 'yan roman catholic suka je suna ta yi a ainihin kudancin kasashen turai suna ta gine-gine suna ta dafa musu abinci da sauransu duk wannan menene al'amru bil ma'ruf ne wannan haya anil munkar kiristoci suna tara marayu suna kaza suna kaza amma ba su da imani don haka sai ya ce wa tu'minuna billah karshe sai ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahu da kiristoci da yahudawa sun yi imani da Allah a cikin irin yadda kuke wannan aikin to da abin ya zama musu alheri amma da yake Allah adili ne sai ce amma akwai mumine cikin su sai dai akwai mutanen banza su suka fi yawa abin da nake so in gaya mana ko kai ma'aikacin gwamnati ne ka lazimci da'awa kai ne darakta a ma'aikata sai zama akwai wani wanda yake a ƙasan ka kafiri ne akasin abin da muke gani sun ko kwanaki a wata ma'aikata sai da na kira wani babba na ɗan faɗakar da shi mun je sai kira wani babban ma'aikaci a ƙarƙashin shi amma yake sai ce mishi ka taɓa jin albani sai ce a'a sai ce to kaga wannan shine albani dan kaza kazan ka sai mishi ashar ya ce da kana sauraron wa'azin shi da tuni ka musulunta kafirin banza kafirin wofi sai na ji kunya ta kama ni sai ce ha oga ai da ka hada ni da shi yanzu kaza kaza kaza ya kamata in rabu da shi amma sai na tsaya har wancan ya fita na ce mishi ka amma ran kai dade ai wannan yace ai kafiran banza ne rabu da su yan iska masu taurin kai na ce a to ai ran kai dade ba a kira shi ne ga addinin ba ce a yo duk wa'azin da kuke kaji ya ce bai san ka ba dan iska na ce a a kaga ana hana shi kiwon akuya yana kyallata haihu ka gani dole ne ya san ni yanzu kai musulmi ka san pastor chris baka san shi ba so wallahi jama'a ku da kuke manya kai ne darakta kai ne permanent secretary kai ne commissioner wannan arniya da aka turo maka take matsayin masinja ko take matsayin magatakarda ko take matsayin sakatariya matar wani ce ‘yar wani ce yana jin kishinta kamar yadda kake jin kishin matar ka ce dan kafiri ne ba shi da kishi yana da kishi muna zama da su muna jin abubuwan da suke faɗin cewa mutanen musu su ne musu abin ne musu zafi amma suna cewa suna daurewa ne saboda ci gaban da suke neman su samar wa al'ummarsu na haka sai bar matar shi kyakkyawar matar shi ya shekara ashirin da biyar ko da bakwai kana cikin ɗakan ofis ita kuma tana falon ofis ɗin kuma ka ce mata ta sa ki ta kulle yana sane da irin wannan halin abin ne mai zafi amma ya ce mata ta yi haƙuri ne har sai ya rinka ba ta shawara a fakaice ya ce ki rinka sauraren shi don kar ya kore ki don ki samu wani abu nan gaba ke ce akan wannan kujerar shi yasa duk da suka hau wata babbar kujera sai ka ga sa sauƙaƙa mana saboda sun san an ci mutuncinsu an nemi matansu an nemi 'ya'yansu an zage su Sau da haka ku daina zaginsu don kun ga suna ƙasa da ku komai daren daɗewa za ka bar ma'aikatar ƙarshe shi ne zai zauna a wannan kujerar taka da haka sardauna ya wasu theophilus ɗan juma da theophilus ɗan juma a yau yi wa sardauna abin da yake ko yanzu ake zaunan nan da ake zaune inda Theophilus dan Juma yana zauna ina faɗin sardauna sai ya tashi sai ya tsara saboda general ne na soja in aka ce a lafiya sai ya ce an faɗi mai gidana ne amma Theophilus dan Juma babban kafiri ne yau a Najeriya yana daga cikin rukunan kafirci yau a Najeriya amma kajin aka faɗi sardauna shi kuma a matsayin sardauna na shugaban musulmi shi kuma sai ya tsara saboda ya san sardauna mai adalci saboda haka ku rinka yi musu adalci wato ba kwa fahimta wani lokacin muka ce a adalci sa ce su albani sun ce a rinka fifita arna a'a adalci aka ce zamantakewa ne ya kama ku a ma'aikata ko a ofis ko a aji ko a ina ne ko kun fahimta jama'a sannan kada dan shi kafiri ne ka shiga ofis in ka je ka gan shi sai ka wulakanta shi ko da shi kafiri ne in ka shiga ofis sai ka yi mishi gaisuwa ta mutunci wato in ne mana sharhi ne akan mulazamatul amri bil ma'ruf ma'ana ko ina muke zama mu muna cikin al'amru bil ma'ruf ne wan nahyi anil munkar yan mata ne ga sunan Allah ya jarabce mu zama da su a unguwa daya wata ubanta ya aiko ta za ta yi karatu daga akwa ibom wata tato daga kaciya wata tato daga zangon katam sai ta zo wucewa sai ka ji ta ce maka good afternoon sa a tsorace za ta ce maka saboda yadda ake fassara musu ana ce musu dad albani dad albani na shari'a man is very wicked hey you don't know him ha to sai ta haɗu da kai ta wuce ba ta gaishe ka ba tana jin tsoro ta gaishe ka tana jin tsoro to sai ta ga bari dai ta ɗan ce good afternoon sa sai ga ta yi a tsorace tana ce mata good afternoon how are you sai ka ji ta ce thank you sir sai ka ji ta ajiyar zuciya eh wannan shigar da kai kake ganin tana yi ta karuwanci ita a ciki ta aka haife ta wacce fa'ida za ta ci na zamanta a kusa da ku wannan operation bulala da kuke musu wallahi ba da'awa ba ce operation bulala wallahi ba da'awa ba ce eh, wai kowa ya samu bulala a zane su ba da'awa ba ce wallahi duk hayaniya ce kawai ta ƙara ruɗa al'amari ya kamata ne a ce yanzu kamar mu a darul hadith wata rana sai mu aika wa da duk 'yan matan nan da suke cikin anguwan nan sai mu aika musu cewa yau ranar asabar ko lahadi ga special invitation daga darul hadis tana gayyata ku idan suka zo bayan an gaisa sai a ce what is your experience about the northern nigeria what is, what, your, what is your experience about the muslim community zamanki a arewa zuwanki arewa cikin hausa cikin musulmi me kika fahimta a ce musu kuma you are free to talk ki faɗi abin da kika fahimta shi zai ba da damar a yi magana wato aikin aiki ne jama'a ku yi haƙuri ba don mu 'yan boko ba ne amma wallahi wannan ita ce haƙiƙa duk wanda ya raɓe ka a matsayinka na musulmi ya kamata ya san ya zauna da musulmi Shi shine mulazamatu da'awa mulazimci da'awa jama'a ga annabi ya ga mata matar aure tana kuka jikin kabari in kai ne ustazu mai imani sai ka ƙara kau da kai ma shi yasa wato shi imanin naka in ba kana auna shi da na annabi ba fa sai zama irin na yahudu ka san mun suna da imani amma jibiyar da Allah ya ce bi sama ya amurkum bihi imanukum in kuntum mu'minina in dai ku mu'mine ne to tir da imanin ku imanin da Allah ya tsine mai saboda haka